Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ko masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, Bangarorin siyasar da ba sa ga maciji da juna a Sudan ta kudu a karo na ƙarshe sun sanya hannu a kan yarjejeniyar raba madafun iko a ƙasar Sudan wanda ake sa ran za ta haifar da kafa gwamnatin haɗin kai. Kowane ɓangare kuma zai ba da gudunmuwar ministoci da 'yan majalisu. Ta yaya kuke ganin wannan zai haifar da zaman lafiya na dindindin a ƙasar Sudan ta kudu? Sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. Assalamu alaikum Radio France International mai magana Abubakar Sadiq Belel daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Hakan yayi daidai. Muna fatan shugabannin biyu za su bi wannan yarjejeniyar ba tare da karya ka'idojinta ba. A ƙarshe muna fatan Allah ya bai wa ƙasar zaman lafiya amin summa amin. na gode ku tashi lafiya mai magana Abubakar Sadiq Belel daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sahin Hausa na Radio France International mai magana mai nama da gunguma jihar Bauchi. A gas gaskiya wannan ƙoƙarin da suka yi na da a ce ƙasashe da suke ƙoƙarin haɗin kan jama'a suke yi irin na yadda suka yi yanzu gaskiya da al'amurar ko'ina ya ɗan samu gyara ka duba kamar shugabannin na najeriya ba su da irin wannan haɗin kan da da a ce a taimaka wa mutum saboda ka duba kama daga shugaban ƙasa buhari yadda suke nuna mara ƙabilanci da wasu abubuwa game da mulkin najeriya Mai magana LB mai nama da gunguma jihar Bauchi. mai magana aminu adamu malam jihar jigawa to hakikanin gaskiya mun ji daɗi da irin wannan amincewa da fannoni guda biyu na kasar sudan suka yi na su kawo ƙarshen wannan yaƙi da yake kawo zub da jinin talaka wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba kuma muna kira da shugaba rick mashal da sarbakir da ya kamata su mutunta wannan yarjejeniya duba da yadda a baya ma an sami irin wannan yarjejeniya amma daga baya suka yi fashari da ita Allah ya kawo mana ƙarshen wannan rikice-rikice da ke faruwa a ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya' na gode Radio France International mai magana Aminu Adamu Malamaduri jihar Jigawa kuna tare da Sani Biro filin Niger eto eh to gaskiya tsakanin shugaban shugaban Sudan ta Kudu da yan tawaye da shugaban yan tawaye da ake son a to a rattafa hannu kamar na haɗin kai wannan abin ya kyautu kuma mun yi farin ciki kuma Allah ya sa ma wannan abin albarka Allah ya sa kuma wannan haɗin kai da aka yi shi ya ɗore ya zama shine salar samun zama lafiya a tsakanin su kuma wannan abin kada ya zama irin na da da yake yanzu ina jin a cikin labaru ana faɗin wannan shine na uku ko na hudu ma da ake yin shi ba tare da an samu nasara ba ne a yanzu gaskiya muna fatan Allah ya sa a samu nasara kuma Allah ya muna jagoranci bisa duk ayyukan mu na alheri RFI International kuna tare da Sani Biro Filin Gima Assalam dalla idan dai ba ku sha'afa ba shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp. salamu alaikum Radio France arf na fatan kuna lahiya. Godiya muke muku da kika bamu mu dama muna tofa albarkacin bakin mu. Domin muna fatan alheri, muna fatan tattauna da za su yi ya zan ita ce ta ƙarshe kuma ita ce za a ce 'yan ƙasa sun ji daɗi. Dan mu abu ne na ci gaba gare mu su tuna mu Afirka. Muna jin daɗin wannan abu. 'Yan ƙasa samu rikici a ce za a tattauna duka 'yan kasa ne su zan tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kenan ba abin da zai faruwa sai alheri to muna fata alheri zuwa gare su tsakanin shugaban kasa da shugaban ta su gane mu juna a bar kashe-kashen rayuka saboda rarraba abin ga hankalin al'umma yana da hatsari kullum ana samun kashe-kashe ana samun guramu ana samun makayi ana samun masakai abin bai da kyawun gani to na bar ku lahiya radio france arf kuna tare da malam dodo mai naman yan gayu fada daɗin kowa a balkabai kuma dan daga jamforin niger السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راديو فرنس إيرفي سننا الهجة عبد العزيز أبو زيد دقاتيليا جهة طوان جمهورية النيجر nagari da wannan dangantaka ko in ce wannan haɗin haɗaka da an kai na tsakanin gwamnatin sudan da 'yan shugaban 'yan tawaye to sai in ce allah ubangiji sa a haifar da mai ido don saboda so da yawa irin wannan haɗakar gwamnati gaskiya ba za ba ta haifar da mai ido sai ka iske zuwa gaba abin da bai kai ya kawo abin da bai ta kala kala ba sai ka zo ka iske ya rikita gwamnatin amma ni ina musu fata da ubangiji allah ya sa su ji tausayin ƙasa su ji tausayin talakawan su su kasance wannan haɗin abin da suka yi ya kasance ya ɗore. da France na ku ne da kullum Alhaji Abdulaziz Abu Zaidi daga Tiliyan نجاح القومية جمهورية النيجر ni ne na kuna ijibo gallawa daga nan maka ƙasar saudiya E, ni na ra'ayi lalle sai mu ce duk wani abu da ka sani inda ya kai ga kisa ko ma wa aka yi ga kisa a rayuwa to in an yi sai a tofa wato albarka a ce Allah ubangiji sawa abin albarka ko da da wata manufa muna ta addu'a da albahe ka ga abu ya zo ya daidaitu amma hausawa suna cewa fa matar kome <clears throat> ba ta daraja in ji hausawa saboda tafiyar da aka yi da ana ta tuntuɓe aka daɗe to yanzu dan tuntuɓe kaɗan zai kawo matsala lalle sai manyan ƙasashe da ƙasashe da suka higa kamar su sudan da ƙasashen da suka yi iyaka da wannan ƙasa sun nuna za su takawa kowa birki daga cikin ɓangaren wannan biyu to in ka ga wannan abu ya daidaitu hazawa salamni ne naku nafi ijibo gallawa daga nan maka ƙasa saudiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu RFI Hausa International sunana da Muhammad Gitti daga nan kasar Chadi hakikan hakan yayi daidai kuma wannan hanya ita ce za ta sa a samu zaman lafiya ɗaurarre a kasar to muna fata kaɗin zai zama dalilin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da kawo ƙarshe rikice-rikice da kace-kace da aka yi ta yi a wannan kasar kuma da ubangiji Allah ya ba wannan kasar zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kamata su ma su bi hanyoyin da za su samar da zaman lafiya a kasar to Allah ya saka muku da alkhairi RFI International international hausa suna na da muhammad gidi daga nan chadi ina muku fatan alkhairi sunana malam kabiru daga maradin gulbi kusan makarantar malam abba jamhuriyar nijar to eh sudan ta kudu abinda suka yi haka yayi daidai abinda muke so ga fata ga sauran duk kasashe duk abinda zai kawo ma kasashen su zaman lahiya ko da ka rasa mukamin ka ne inda zai kawo ma al'umma ka zaman lahiya kenan ya kamata ma shugaba ya ɗauki wannan da yawa ga sunan shugabanni wasu sukan iya in dai abu zai kama kasar saman lahiya ne da sun tashi sai sai marabus sabanin mu afirka sai dai ka rike ko kasashen ka duka za su mutuwa in dai kana basa mulki babu ruwanka kenan wannan abin da suka yi yayi daidai da fatan Allah ba kasar afirka zaman lahiya kuma su ma Allah ƙara ba su zaman lahiya da sudan ta kudu da ta arewa baki ɗaya? Allah ba su zaman lahiya dan albarka alqur'ani kuma ya ƙara ba mu da mana mai albarka nagode radio france rfi suna na malam kabiru daga dan gulbi kusan makarantar malam abujan kore nijar Assalamu alaikum. Sashen Hausa gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Sa'idu Gagiyo Katamma. Da fatan hakan zai kawo ƙarshen matsalar da ke faruwa a tsakanin 'yan tawaye da kuma gwamnatin ƙasar Sudan ta kudu. Ku tashi lafiya gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Sa'idu Gagiyo Katamma, ƙaramar hukumar Jakusko a jihar Yoban, Najeriya. Suna na Kabiru Laminu daga nan ɗan Ciyau jihar Magaran. To shugabannin Sudan ta kudu gaskiya muna alfahari da ku sakamakon rantama hannu da kuka yi akan yarjejeniyar zaman lahiya. inda tun can farko daman irin zaman lahiya ya yi muku karamci a gare ku to gaskiya in shugabannin afirka haka za su yi ta yi to insha Allah za ga an samu ci gaba kai ba ma afirka ba dama ma bakin duniya baki daya to muna roƙon ku Allah ya ba ku zaman lahiya nagode gidan rediyon faransa sunana kabiru laminu daga nan dan ciyau jihar da a jamhuriyar nijar ku tashi lafiya A sakonnin da ke zuwa mana ta mu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Abubakar Kawu Girgir cewa yake al'ummar Sudan ta kudu mu dai fatar mu shine Allah ya sa wannan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugabannin ƙasar ku da ba sa ga maciji da juna su mutunta yarjejeniyar domin ƙasar ku ta samu damar shakar lumfashin iskar kwanciyar hankali wanda ta daɗe bata shaƙa ba. Ka Kadore diga ga ɗan Fulani warji da Mansur Baba Wuro na fada da baban gida Yusuf na fada suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya kamar haka. Allah ya sa wannan yarjejeniya ta yi tasiri. Ganin cewa ba yau ne karin farko da aka fara kulla irin wannan yarjejeniyar ba. Muna fatan wannan yarjejeniya ta amfani al'ummar Sudan ta kudu baki ɗaya. Sai Alhaji Umar Forever da Alhaji Ado Yaro Gashuwa da Jabir Yahya Kadisau da kuma Salim Abubakar Imam Jingir suka aiko mana da ra'ayinsu kamar haka. Allah ya sa wannan yarjejeniya ta ɗore gani yadda a baya an sha sanya hannu amma sai a yi fatali da ita. haka ma mumuni m isaac da muzakir arsenal da abdulkarim muhammad mai talotalo daga abuja suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin shehu adamu rijau na cewa to a duk inda irin hakan ta faru babban abin bukata shine mutunta matsayar da aka cimma a yayin kulla yarjejeniyar daga bangarorin da ke zaman doya da manja da juna hakika idan har hakan ta faru to za a iya samun sakamakon da ake nema idan ko aka san haka ta faru to da sauran rana a kaba sai jabir umar na basa daga jihar sokoto da ke cewa hakika yanzu za a samu zaman lafiya mai kyau a sudan ta kudu duba da bangarorin biyu sun samu abin da suke nema wato madafin iko domin a afirka babu wani shugaba da yake fada don talakawa dukkaninsu na yi ne don kansu da diyansu. sai wannan ra'ayin da ya fito daga bakin garba sabiola gashuwa da suleiman dukiya ko dinga da ke cewa Allah ya sa wannan yarjejeniya tsakanin Salva Kiir da Rick Machar ta zama silar kawo ƙarshen rikicin Sudan ta kudu. Amin, angon Fatima baban Suhailat unguwar Jaji Patiskum ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka masu iya magana daina cewa akuyar haɗaka kishiyar uwa ce ke kashe ta ni ina ganin wannan rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya kawai dai sun yi ne amma duk rintsi sai wani ya ce ba yi mar adalci a ɓangarensa ba ba wai fata nake ba amma muna nan da ku za ku ce ai daman na faɗa alhaji kabiru highlanders da bulama isa gangaren jos suka aiko mana da ra'ayinsu kamar haka. Gaskiya mun ji daɗi da wannan sasantawa tsakanin shugaban ƙasar Sudan ta kudu da shugaban 'yan tawaye duba da rashe-rashen rayuka da ake ta samu a ƙasar da fatan hakan shine zai kawo ƙarshen rashin fahimtar tasu. Arafai Hausa muna godiya. Rabi'u Nuhu na Bukka da Ibrahim Adam mai shayi na Bukka suka aiko mana da ra'ayinsu kamar haka gaskiya matakin da 'yan siyasar sudan ta kudu suka ɗauka na rarraba mukaman siyasar ƙasar ya yi daidai allah ya sa hakan ya kawo ƙarshen tashin hankalin da ya addabi ƙasar amin abdulhamid bashiru gwiwa su ba. daga jihar zamfara ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka to allah ya sa yarjejeniyar ta yi tasiri ganin cewar ba wannan ne karan farko da ake kulla irin wannan yarjejeniyar ba sannan a ɗayan ɓangaren ta amfani al'ummar ƙasar sudan ta kudu baki ɗaya amin to mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku. ga ra'ayi na gaba. Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. To alhamdulillahi wannan kyakkyawan haɗin kai da aka samu da Sudan ta kudu da ainihin bangaren da suke ta wannan kace na ce dangane da yanzu har sun yarda ma za a ba kowane bangare mukami a gwamnatin Sudan. Hakika yin hakan babban abin alfahari ne ga wannan ƙasa har idan hakan ta tabbata sakamakon cewar al'umma sun daɗe da sanin cewar ƙasar Sudan dai tana fama da rikice-rikice na abin da ya shafi bangaranci wa'anda ke ganin cewar in ba nan bangaren kake ba ko ko ba ɗaya bangaren kake ba kamar ba wani madafin iko da za a iya baka fatan mu ubangiji Allah ya sa wannan abu da suka yi yi ya ɗore ya yi tasiri kuma ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da suke fama da shi na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International mai magana sada Sa'idu daga nan daura. To ina ganin da cewar wannan wani abin takaici ne kwarai da gaske musamman idan muka yi la'akari da yanda ƙasarsu take ainihin buƙatar zaman lafiya da kuma haɗin kai. Ganin ba ta ɗauki tsohon shekaru da dama ba da samun 'yancin kai kamata su haɗa kansu su samu zaman lafiya su kuma ciyar da ƙasarsu gaba. Idan muka yi la'akari da ainihin saɓanin da ke faruwa ya jazo ɗumbin matsaloli daban-daban, asarar rayuka da kuma ainihin dukiyoyi da kuma ainihin tayar da al'umma daga mahallansu don gudun tsira da rayukansu. Wannan ba ƙaramar illa ba ce kuma kuma baya ne ga ƙasarsu. a ƙarshe nake mai fatan za su haɗa kansu don ciyar da su gaba zaman lafiya ya fi komai na gode mai magana sadis ido daga nan daura tashi lafiya. mai magana muhammad badur aliyu daga nan libya dan nijar to ni ra'ayina akan waga yarjejeniya ta nan sudan sai in ce to ubangijin mu allah ya sa shi ne an mahi yawan alheri kuma allah shi ka musu karshen wannan tarjumatin a tsakanin su amma in dai ra'ayi na na shugabancin afirka waga har yanzu bata kare ba dan domin inda a ture ne ka ji shugabin nan suka zo suka yi mubaya'a da juna kowa ya aje makamman shi to wannan za ta zamna amma ana a afirka da dai dai kam ta an kai aka yi zaɓe wani ya ci to da ƙarfin mulki wancan zai iya kawar da wudu wata talzuma amma a yanzu dai hakan ga za a samu dai dan kwarya-kwaryar zaman lahiya ne eh to na gode ku ina lafiya rfi madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti ibrahim tukur kefi ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku huta lafiya.